yau muke so in Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tofiki sana akwai wannan jami'il manzumatul ilmiya fi tahsil funun al-asasiyya wannan uwa ne yayi sa a Kaduna Abu Rufaida wanda ya littafin al-wajib fi ulumul Qur'an yayi irshadul uqul ɗaliban da suke bin ma a zaure mun fara littafin saura kaɗan ya rage mu ƙarasa yayi الميمية في الدفاع عن السلفية سنو النونية في ذكر الأئمة الدينية الوسية الصغرى في آذاب الطالب سنو منزومة في رحلة الحج والأمراء في منهج الوصول إلى علم الأصول في مفتاح الوصول نظم ستة الأصول في مبادئ الأصول في أفعال الرسول في الهمزية في مسائل القدرية في بقية الصبيان في علوم القرآن في أقرب المستوى fi isbatil istiwa manzuma ne guda goma an gane zai kyau ɗalibai su samu wannan manzuma ɗin ina ganin a nan kano ana samun wurin wannan mai sai da littattafan ɗan nijar an gane to mu je littafi eh mu je littafi ko idan mai kunna ne ya kunna tutu ko wa alhamdulillah harfu طاء حرف الضاد نشوف بسم الله الرحمن الرحيم كفى بالمنء آلا أن تراه جهولا سائما وأين النباطي فائغا بأن يلوي سريعا من الشعن الرفيع إلى الانحطاط على المذموم فعل حديث مثلا على المذموم من فعل حديث لا يبغينا ها على إعداد معجبة السماء صديقا واهن في أمر دين إلى الصلاة من قطع يشور بكفه أمنا وناهيا وإنسى يوم يحب بالفراق يشور بما يشاء بلا نزاع إلى الخسار من صدر النساء يرى أن المآزم والملاهي مصببة الفلاح عن النياب يقال خداؤه بالدين يوما مصببة الفلاح عن مصببة الجواد عن الصراط على الصراط لقد خاب الشقي وظن عجزا سيعلم يوم يضرب بالسياق لقد دل النبي وآل كلبا وظل القلب منه عن المياق كفى بالمرء يا إشمة متن عارا أي أن تراه كغشي متن جهولا gashi jahilci gashi jahiliya ki karatun addini sa'iman yana mai kiwo ra'ayin nibaɗi irin ainihin wato kiwon nan na raƙumi ba na baɗi asalin anniba wasu arna ne na larabawa da suke zama a daji kamar gwari a nan ƙasar kun san su asali da da an matsu su matsa suke sau da ba sa son zama da mutane ana ganewa to daga wannan kalma ta annibas ne wasu ke cewa an samu al'istinbar saboda su idan suka kalli guri saboda zaman su da kwarewansu a daji sukan iya cewa nan gurin za a samu ruwa kuma an haka a samu Da shi ne Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw la khawfi ada'u ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه da wanda suke istinbati kazalika kallon ayoyin qur'ani ko hadisan manzon Allah a fito da hukunci ba kowa bane zai iya ko kuwa safa aiban ya ishi mutum aibu bi an yalwi ya juya sari'an yana gaugawa min sha'anin rafi'i daga sha'ani madaukaki ilan hisada zuwa ga sha'ani na kasanci alal mazmumi za zaka ga mutum akan abin da yake nazari zargi ne min fi'ilin ko na aiki an fahimta a alal mazmum yana abin zargi min fi'ilin akan aikin da yake na alheri sannan harisun yana kwaɗayi alal ala'i idani akan tattaran ma'adubati teburin asimafi shi ainihin wato kusan kusuri kusan kusuri duk wani abinci wanda yake da mai shine ainihin wato kusan kusuri ina fata an fahimta ifan eh abinci mai eh. ne za ka ga mutum yana mai gajiyawa wahinan yana mai rauni amma asalin da'ifan rauni ne wahinan ma shi ma rauni ne Allahu allazi khalaqakum min min min da'afin thumma ja'ala min ba'd da'afin quwwa qala rabb inni wa hana al'azmu minni kun ga ad-da'afu rauni al-wahn shi ma ne rauni wahanan alami wahani da'ifan yana mai gajiyawa wahinan yana mai rauni fi amri dinin a cikin al'amuran addini sannan munqati an-nishadi yana mai yankakken nishadi min alkhairat dangane da aikin alheri yushiru zaka ga mutum yana nuni bi kafihi da tafin hannunsa amra wajen ya bada umarni ya sai an yi kaza wani hayan wajen ya hana ya ce ba za a yi kaza ba saboda shi shugaba ne amma wayansa yana manta yau mai ranar da za a riskar da shi bil da marigana ko kuwa ai mun karanto a shari'a amma laka min fadl ahibbatu wa'id wala farqa illa anna sayraka abu dau inda bai ishe ka wa'azi wa rashin masoya ai ba bambanci tsakanin kai da su kai naka tafiya ne kawai yin ki yana minuni bima ya sha'u da duk abin da ya ga dama bina na zaɓin ba mai masa dariya ila da kuddami zuwa ga masu masa hidima min sirrin bisa daga tsakiyar shimfiɗa zai zauna bisa ya ce za a yi kaza a bar kaza yara yana ganin annal ma'azifa wato garaya wal malahi da kuma ainihin wato molo kayan ta da kiɗi an san garaya ai eh? da molo da kayan ta da kiɗi musabbibatul falahi sune samun sababi na samun babban rabo alal miyaqi daga barin tunkudawa ya kalu yana tsammanin fida'uhu o abu yaudarar da yake bidini ga addini yawmin a wannan ranar ta alkiyama shine musabbibatul tawazi shine sababan tsallakewar sa'alar sirata akan sirati wani ya dauka ha'incin ma da yake ma addini shi za san anta bala ya malam yake to laqad tabbas wallahi khaba shidi wato marashin arziki ya tabi wa zanna ajazan kuma yayi zato na gajiyawa akan Allah subhanahu wata'ala to tun da kuwa haka ne sai ya alamu da sannu zai sani yau ma ranar da yi da rabu ake duka bisiyadi da bulala ta wuta ko fasabba alaihim rabbuka sauta mai sauta azab ubangiji ya kwarara masu bulala ta azaba sai ya alamu yau ma yauma yudu rabu bisiyadi zai sani ranar da za a yi duka da bulala ta azaba laqad dalla gabi wa haqiqa wawa ya bace wa ada kalban kuma ya koma karima na haka wa zalil kalbi zuciyarsa sai ta bushe anin niyaɗi an fahimta yi da minhu daga abin da Allah ya yi umarni anin niyaɗi ko wa zalil kalbi zuciyarsa sai ta bushe anin niyaɗi daga barar rayuwa minhu daga abin da Allah ya yi umarni zuciyar ta riga ta bushe duk wani abu da Allah ya yi umarni ya ce ai ta riga ta ta ina ka sauka daga wannan an gani har kuzza idan insanu qala an-nafs minhu ya'lamu yawma yas'abu kashdabi wa man yakul da'iyan bid-din jahalan fama yarjuhu rajul lil-nifabi ولا ورع لديه ولا وفاء ولا يبنيه أقوال المؤابي ولا قتل لديه ولا شفاء ولا إخضاء لها ولا استعاب وما زول التقي بها القراءة ولا بتعظيم أو بالدعاب ولا بتشقف الأبدان جهرا وليس بجسم أطواب الإلاب ولكن بالمدافع لهم وفعلا وترك الصوت وترك الصوت في كل الجماد وينصات بسنة خير خلق وإجمال التخشع في المعاد وإجمال الذي ينجي وينمي ويرد راحة يوم يوم الجهاد ولا بتبين الأسواق لكن والفراء من الشوال فهو ما لا يكفي إذا الإنسان إذا متم يكفن في خان النفس ياها إن شلي من موجه تعرض شيء تصيبك تصنزي يكوكا يوم أول وني wuni يتأب زي abu zai sha wahala كمان كاتا فرسد katakon ne shine shiga kun san raƙon yana da sirri ko idan aka ɗora man kaya kaya in yana tafiya saboda kaya za ka jena kuka tsitsi to yadda wannan ku wahala ne ya yasa sirrin yake kuka to sai ba ki haka dan adam da sannu sai ya kuka yauma a wani wuri yadda abu wanda zai sha wahala kashi zaga kamar siddin katako na raƙumi wa man yaku duk mutumin da ya kasance da'iyan yana mai kira biddini zuwa ga addini amma jahala ga jahilci tattare da shi ya ji karatu an fahimta yi turajin duk wanda yake kaunar lilhifaz ya tsare addinin Allah ya tsare shari'ar musulmi ba ma yarju ba zai kaunaci wannan mutumin ba an fahimta yi saboda za ka ga idan mutum ya shiga wannan hanyar wala wara'ul za ka ga shi da tsintsini sai maganar da ya kamata in za ka faɗa sai ka tunani tun da shi ya sa mafarka riga da malanta ne ke karatun ba ruwan shi da an tambaye shi batawa kafin ma ka gyara zama shi ya ba da amsa wala fa'u babu cika alƙawari a ƙawalin wa'azi maganganun malamai masu wa'azi cewa a tashi a yi karatu wala ya guni ba zai masa amfani shi saboda shi ɗauka yake ya sani kuma bai sani ba wala aqalil ladaihi babu hankali gare shi wala shifa'u sannan babu wala shifa'un babu warkuwa daga jahilci wala isga'u sannan babu karkata na hawal ittiabi ta bangaren ainihin wato sauraron masu wa'azi wa ma zuhuru taqi gudun tsoron Allah an gane wa ma zuhuru taqi gudun duniyar mai tsoron Allah bai kasance ba bai halki ra'asan da aske gashin kai a ga kullum ka kullun molo in an tambaye ka ce to wannan alama ne ta zuhuru shine malam yace wa ma zuhudu take gudun duniyar mai tsoron Allah bai kasance ba bi halki ra'asin da ake gashin kai wala bi ta'azzubi ko da ainihin wato tsohon gora ta ka zauna ka jin aure in an tambaye ka kace a kafin sai mata na kawo matsala wannan zamani dole in kana so ka yi ka da imanin ka aure ma kai dan kana so ka samu bauta ma Allah a'a aw bid'ali ko da yawan jima'i da yawa duk ba shi bane zuhudu kun ga malam mai zuhudu yana maka bayanin ne zuhudu wala bi ta'ashshuf wala bi ta'ashshuf ko da yin ainihin wato kurantuwa ko a sha'afa ko ko kurantuwa ko al'abda da jiki jaharan a bayyane ba shi bane zuhudu walaita kuma zuhudu ya kasance ba bilufsi da sanya aswabin tufafi gilazi masu kauri alihama la'ikatun hilal shidalu walakin sai dai fa zuhudu shine bil huda ta hanyar riko da shirya kaulan ka faɗa abu sannan wasu ilin kuma ka aikata shine zuhudu da haka malam mai zuhudu ya maka bayani ne zuhudu da haka zuhudu ba wai gudun duniya ba an gudu duniya ina za a zauna saboda haka walakin bil huda kaulan mai wa tarku suhuti da barin sun haram wa akalihi as wa qadnu anhu fi kullin limazi a cikin dukkan motsawa harshe shi ne zuhu walakin bil huda qawlan wa fi'lan ko wa suhuti da barin ainihin wato cin haram fi kullin limazi a cikin dukkan motsawan harshe shi ne zuhu sannan wa imsakin da kuma ruku bi sunnata kai da kalkin da sunnan fiyayyen halitta shine shine zuhudu wa idman takai da kuma dawwamamman tsoron Allah fil lihabi a cikin dukkan kiftawar ido fil lihabi kiftawar ido da haka asalin kushu'i shine halatto da Allah a zuci duk lokacin da za ka yi wa imani da kuma aikata aikin da allazi wanda yunji zai tsiratar da kai ko wa ne sannan ya tsara maka lada wa yuritu sannan ya gadar maka rahatan hutu Yau yawma yawmal jihad ranar kwalalo ido an san kwalalo a Eh? Eh? ranar kwalalo ido ko kuwa tun da akwai mutanen da Allah ya ce mun wasu ina muku ne ko su ne layar tattu ilayin tsarko idan ko kifta baya yi wa da tuhum ha idan ko kifta baya yi ya tsaya kyan haka saboda tsabar la'in su wala bi tabayyud da aswab zuhud bai kasance ba da sanya fararen tufafi an gani ka zo kullum ka dinga sa fara dan safe ka ce mala'ika amma kuma zuciyarka ba fara ba ce lakin sai ce bi wuskin ɗaya da sanya tufafin gwargwado amma wal firari da gudu min shiwazi daga min daga ainihin wato tarkatsun wuta shiwa ina ne Allah ya faɗa kalmar shiwa a Qur'ani eh? Eh? isha yume yusol alaikum ma shuwazun min nari kun ga tarzafi ne ne da ainihin wato guda an fahimta ai an gane sai harful kafo أدبت الذي تجرم كيف يسرو ويأمه في المآسي كالشياك ويسرى نفس آيات الزمان ويبدو لعباد الاختراك ومرتهن الفضائل ومرتهن الفضائل والبلايا ومرتهن الفضائل والبلايا وليس ما ساعديه بباكي وعادوا أن سبيل الرشد لا يكفر في اجتهاد للفكاة وموبق نفسه كسلا وجهلا وهرسا وانهماكا في اشتباك وتابع نفسهم فيما أشارت وموردها مكفوفات الهلاك وتجديد المآسي كل يوم ونسيات المعاطاة في السكاك وتعريف الأوامر والنواهي وقصد المهارم بانتهاك ويعلم ان تبدأ المنايا ويعجز عن جواب أو سواكي وفارق جسمه وروحه كسرا ويكتب حوله جمع البواكي ما يأتي أجبت إلى ماماتي لذي جمع أبوتين التدرج wato experience ga ma'abucin gogayya da duniya ina mamaki kai fiye su ta yaya ma zai ba muna da asahu ba wa ya sannan yana makanta ta ido ko yana makanta ta zuciya fil ma'asu a cikin saban Allah kashi yafi kaman ainihin wato bataccen rago wayansa yana manta eh eh, eh? to ku gyara eh, idan an samu bambanci tsakanin warshe da hausu ko za mu takaje mun warshi akan hausu eh waya amma idan an ci alma'ami wato irin dajin ka ihun ka banza din nan sannan wayan amma yana makanta ta zuciya ilmi ani a cikin daji ihun ka banza din nan kai me kashi ya fi kamar fataccen rako ne ya bace irin dajin ka ihun ka banza irin ba ga gida ba ba ya bace ya zaka ga tashin hankali wayansa yana manta na suka shafe wannan ko manan min ayati ayatu zamani wato ayoyin nan na zamani ka taso kaga wataƙila ana nan ana nan sai ka gaba babanka ko sai ka gaba mamanka ayatul zamani nasku ne na ayatul zamani alama ne na zamani ya shafe su ka taso kaga wani gida a gidanku a nan daki an rushe shi an canza an dawo da shi na nasu ayatul zamani wayatlu yana bin allawa wasanni ba'ad al sirati bayan ya jarraba suna ya ga yadda take da haka nan a tilawa an gane da ma'anan al-itba da haka akwai talayatilu tilawata Shi ne karatu sannan akwai talayatilu da ma'anan al-itba bi dan haka Allah ya ce wa shamsu wa duhaha wal qamari in Sun ce idan talaha in ya karanta ka to an samu matsala gurin fasara ana gane wa murtahini yana mai jinginuwa ga alfada'i ababen kunya wal balaya da kuma musibu walaita bai kasance ba bi batin mai kuka ko kaɗan lima su ya yi da abin da zai zo masa nan gaba bai kuka da haka laita idan ta zo aka kawo ba'u wajen nasu ya fi kaiwa gaya da haka akwai bambanci ka ce laita tsalibu mustahidan da kuma laita tsalibu bi mustahidin da haka bi mustahidin ya fi kaiwa makura gurin nafi ana ganewa shi sa idan Allah zai kore a Qur'ani in ya kawo laisa wurare da yawa sai ka ya yi ta'asirin laisa da ba'u zai ce alaysa bi kafin abdahu ko kuwa alaysa a a'lama bi Shafi bishakirina eh alaysa zalika biqadirin ala an yi alaysa Allahu bi ahkamin hakimina wa atin yayi ya tsallake an gani an sabila rushidi daga barin tabarkin shari'a lahin yana mai shagaltuwa sana akan ce atin shine yayin girman kai wa qala allazina la yarduna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw min aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw da ka sun tsallake shari'a tsallakewa yuqassiru yana mai taƙaitawa fi ijtihadi a cikin ƙoƙari. lilfa fakati dan ya fanshi kanshi daga ainihin wato azabar Allah wa mubi mai halakar da nafsihi ransa ne kasala saboda kasala ya ƙi karatu an gane wa jahalan wato kasala wajen aikin da'a wa jahalan ga kuma jahilci wa hirsan ga kuma kwaɗayi wani himasan ga kuma kutsa fi shi a cikin abubuwan da yake akwai wata bi inafsi ya biyar da ransa fi ma ashara cikin duk abin da sai masa nuni wa muri da ha sannan ya gangarar da ran nasa wa in minkum illa min makhufati wajen tsorace tsoracen nan na halaki halaka din da ake tsoron nan gurin akwai matsala to nan kuma shi yake zuwa shi saboda ne bisin zidil ma'asi ma'asi ta hanyar sabanta sabon Allah jidid ko ko kulla yawmin kowane wuri wani siyani da kuma manta al-mu'aqati mai kikeniya na astikasi takardun nan na sakamakon aiki ya manta al-mu'aqat al-mu'aqati shine mai kikeniya astikasi shine takardu na aiki da mutane suka yi sai yake mu wata harifi da kuma canja al umarni umarnin da Allah ya dama at-taharifi ai dama canzawa ku? wannan wahi da kuma hana-hanan da Allah ya yi wa ƙasdin gashi da dimfara lil maharim ga duk abin da Allah ya haramta binci haki da kuma ketawa to sai ya alam da sannu zai sani na tafi hulmana lokacin da mutuwa za ta afko masa kwatsa wa ya ajizu a wannan lokacin zai gajiya ba ya yin aiki ba an jawabi idan ana neman ya jawabi ma ba zai ƙyawa ba ausuwakin in ana neman ma ya goge bakinsa ba zai ƙyawa ba akwai mutanen da Allah ya ce mutuwa za ta zo musu fala ta tsato na ba za ma su iya wasiya kuma ka riga ka bar gida wala ila ahlihim yarjun ko wala ka dawo zuwa ga iyalanka ba ko kuwa wa faraka jismuhu jikinsa ya rabi da shi wa ruhu da kuma ransa asaran tilas to jam'ul bawaki taron ainihin wato mata masu kuka wa yaksu sai su yawa haula hujemansa a wannan lokacin a tara ita kuka kuma abin za a yi ko kuwa harfin mai lam ko fa inna surura ha musabu ruran idan ma wasu an shirgu zulali a tafin raki kallala da wa'u a hallabihi mulimmatin zawali wa wudu ya an fiya bin kana fiya da sulba da zalika lissi hali wajen da an tsaririn auma khifin walmai sufa da sauhul intikali ba da mukubihin a tsara su fihin su yin bazabin a rashi wa وبعد اختيال وجر ثوب يهادى بين أعناق الرجال إلى قبر يبادر فيه فردا كهوت في اشتباك بلا إيال كهوت في اشتباك بلا إيال ويمكن الطاعة إلا أنيس دعا كربه وأما والي تخلى عن مروءته وولى عن الدنيا فعال بعد هاني ولا يبنيه يوما غير دين ولم تعزم مؤثرة المنال أدوب على السؤال ولا يبنيه يوما غير دين walam ta'ajjubhu ya sa hawun din anaku to a wajen karanta ka ko karanta ne ku ci shi a un anasar ne yayi amma a waƙi in aka bar shi haka walam ta'ajjubhu to wazanin da ya gina kafir baitin za ta kai kuma kun san daga cikin abin da ba a so a cikin waƙi uyu aibin da zai karya baitin da ka gina kafiya a kansa ina fata an gane an gane to fa inna sururaha lalle farin cikin duniya amsa ya zamanto gururan ruɗu ne kawai ba dan adam ya damu ba to farin cikin duniyar ma ya zama ruɗu iza idan ma gusta aka makure mutum an shurbi zulali daga shan ruwan karar ruwan daɗi in mutum ba shi da lafiya ya kai wani mataki ruwa ma in aka ba shi za ka shan ruwan ma da ya ake son ko kuwa to idan ma gusa idan aka sha ƙuriya mutum an shurbi zulali daga ainihin wato shan ruwan ƙarau shan ruwan daɗi to ina surura to a wannan lokacin farin cikin da kake na duniya amsa ya zama guru rudu ne ma a tagun raƙi mai ruƙa zai zo isa fa'il ne na raƙa an kalla shi da kan shi mara lafiya zai ce la da wala ba wani magani zai yi mun amfani shine kalla idza balagati ne idan da ta riga ta zai kiran haka za a ce wakila man waye mai magani a ayinan ayinan ayinan ayinan anai a tahun kallala da wa'u saboda ne mulimatu zawal an gane alamomi na gushewa daga duniya a halabi sun riga sun sauka akan mai ko kuwa ko mulimatu zawali radadi na gushewa daga duniya a halla sun riga sun sauka bihi ga mutum wa urriya sai a tsiraitar da mutum an siya siyabin daga tufafin da ka kana fiha ya kasance a cikin sa a nan duniya yugassal sai a yi masa wanka ba'a da zalika bayan an masa tsirara larti hali don tafiya lahira ko kuwa an fahimta yi wajen rida sai a tsiraitar da mutum an tsari zai daga ainihin wato kaya mai kwato da linzami au din ko wanda aka dinka makhi ko ba ke sa kiran allura makis ba ko wa ulbisa fi a masa ba'adu bayan an masa tsirara fi a masa saubal intikali tifafin tirantuwa daga duniya ba shi kenan ba shi da wani malamin yake ta ajaban lafi ibnu adam abin mamaki ya tabbata gare ta ya sai dan adam inda ma tura lokacin da a yi karfe ka tu'azzanu fi ka min gari sala za a yi maka kiran sallan da ba sallah za a yi ba wa inda ma ta mutu tu salla alayka biduni al'azan kana mutuwa kuma sai a zo a yi maka sallah ba ne ba kiran sallah yace inda ma tulan lokacin da aka haife ka la ta'lamu man alladhi akhrajaka min batni ummika baka san waye fito da kai daga cikin cikin babarka ba wa inda ma ta mutu a lokacin da ka mutu la ta'alam man allazi hamalaka ala al-aqta baka san kuma waye ya dauke ka akan ka fada ba ko ka san yace wa inda ma tuladu tugassal wa tunazzal lokacin da aka haife ka wanke ka aiki, tsaftace ka aiki. wa inda ma ta mutu la ta'alam wa inda ma ta mutu tugassal wa tunazzal aida lokacin da ka mutu haka za a sake wanke ka sanda ka zo ba ka iya makanka wanka ba in ka mutu ba za ka iya makanka sai an maka sannan ya ce inda ma tuladu ya ka wale ne ka wa ahalu sanda aka haife ka aka yan uwa da dangi da abokan arziki za ga ana ta munna wa ne ya zo duniya wa inda ma ta mutu ya zano alaika ne ka wa ahalu yan uwa da dangi da abokan arziki haka za a zo a zauna a kuka wani ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wani ya koma wani ya koma sannan yake faɗa yake cewa a lokacin da ka zo duniya a wannan ainihin wato halin wa inda ma wato tuladu ya farahu bika walidayka wa ahluk wa inda ma ta mutu ya a hazanu alayka walidayka wa min wa ahluk haka za a zo a yi kuka a yi ta kuka wani ya koma zuwa Allah wani ya riga ya gangare wani ya ainihin wato ya gaba sai ya ce kulukta ya na adama min turari an halitta ka ya kai dan adam daga ƙasa ba su bahana man ya ga alaka ba adal mafi ta wuri ilattira sarki ya tabbata ga allan da zai mayar da kai ka koma zuwa ga turbaya bayan ka gama rayuka ta duniya ya ce a wannan lokacin inda ma kun tafi batni ummi kun tafi makanan sayyikan wa zulma lokacin da kake cikin cikin babarka kana wani guri mai ga do wa inda ma ta mutu yayin da ka riga ka mutu haka za ka sake koma fi makanin sayyikan wa zulma shine ina kabari wa inda ma tuladu a lokacin da aka haife ka sai yake cewa wato tugatta shi kummashi suraka haka ake sani ya a lullube kadan ya suturce wa inda ma ta mutu to ma shi kummashi suraka haka za a lullube kada da yadi dan ya suturce ko kuwa sai yake cewa inda ma wulitta wa kabirta lokacin da aka haife da ka girma sa'alakan nasu an shahadatika wa an khibratika wa an ilmika mutane duk wani mutsami da zaka nema a duniya sai an tambaya me certificate ɗinka me experience ɗinka me ilimin ka? wa inda ma ta mutu la tus'alu illa an amalika salih awwal salih da ka mutu kuma ba za a tambaye ka ba sai sai aikin ka mai kyau in ka yi shi nan ba kai ba ya rage naka ko kuwa oh, Allah ya kama da to mu ce gaba wa ba'da rukubi bayan hawansa al-afarasa wato dukuna ko fas ko to al-afaras dan insa ne tihan yana takama to sayun bazu da sannan za a jifa da shi bil ara'i a cikin daji awar rimali ko ya shigo fana bazna bil ara'i ko sai muka jifa da shi a cikin daji annabi Yunus kenan ko wa ba'ad al-ikhtiyar bayan takama da dan adam yayi wa jarri saubin da jin kifafan sai wuce gidan sahu ko to yuhada sai a dauke shi baina a anakin rijali tsakanin wuyan mazaje zuwa makabarka ila kabarin zuwa kabari yugadar za a kyale shi fiye a cikin kabarin fardan shi kade wa hasharna namun falam nugadar minhum ka hutun sai ka zama kaman kifi ne istimaki a cikin koma bila iyalin ba tare da iyali an san koma ne ko ka ce a cikin tarko idan gungun kifi suna tafiya da zaran tarko ya kama ɗaya fatal-fatal suka gane cewa ka lallai tarko ya kama shi duwatsu a ciki da haka da zaran yanzu mutuwa ta zo ta ɗauki ɗaya sai da kowa ya wace ko kuwa kowa hankalinsa ya dawo ko kowa hankalinsa ya tashi shi ne san mai ashirya ba ya ce mai dalika mautun ba eh bidarika mautin gaibul lahu bidarika mautin wa huwa gaibul gidanka akwai mutuwa abu ne wanda yake koyi kuma yana da kwarfi da ta ka dauki mutum da anguwa sai da ko hankalin ya tashi wa yuqinu a wannan lokacin mutum zai samu sani na hakika wa yuqinu sa'atin a wannan lokacin mutum zai samu sani na hakika yayin da za a yi babu wanda zai tsaya shi da ba wanda zai tsibe masa kiwa saboda a ya nisanta an akarabe shi daga makwasantansa duk wani na kusa da shi ya mai nisa wa amma wani da kuma ainihin wato balalin bayansa ta kalla ya hukunta an muru'atihi daga mutuncinsa wa walla ya juya baya an duniya daga wannan duniyar fa halun ba min halin sai ya shiga fa sai ya shiga hali na rayuwar kabari ba da halin bayan halin rayuwar duniya fahalu ba a da me yasa yake ta kalla an muru'atihi wa walla a lokacin da na kake lafiyar kalau al'aurarka a matsayinka na ɗan namiji in ba matarka ba ba wanda ke sanin sanin ka amma in ka mutu sai dai a zo a yi maka wanka wala ni ba abin da zai wa ɗan adam amfani yawon a wannan ranar gairu dinin in ba addini ba sannan mu'asarar manali zaɓaɓɓun, ko almanali wato dukiya mai yawa lan ta'addiku bata sha makance shi daga mutuwa ba wata sha makance shi bata sha makance shi ba har kulmin ko har kulmin ko Allah ya taimake mu mu gama wa walam yamur bihi yawmun fadhi'u amaru alayhi min yawmin tikami khurujun nas min ajdad ba'atan ashaddu alayhi min yawmin imami ويوم الحشر أفضل منه هولا إلى شف السماء مع الجمام تتمي وما المخلوق إلا كاف كوفا إذا وقف الخلائق بالمقام وكم من ظالم يقصى سبيلا إذا ما كل أين ذو الأثام وكم من هاتم يؤتل أنفا ومظلم يشدر بالقسام وشخص كان في الدنيا عكيرا بتلك اليوم يؤذن في الكلام وما صار في الدنيا عديما يبوء منزل النسب كرام وعفو الله أوسع كل شيء وعفو الله أوسع كل شيء ولو العفو دمنا في الكرام ونسأله السلامة والنجاة تعالى الله خلاق الأنام تعالى الله خلاق الأنام ولم يمر ba an faɗi ranar mutuwa ba walam ta hajjuhu ba da ta makarce shi ba daga mutuwa mu'asaratu zaɓaɓɓun almanali dukiya mai tarin yawa to walam ya murbihi bai taba shudewa ga dan adam ba ko marra ya murhu wa tara aljibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sun allahi allazi atqana yawma tamuru as-sama'u to walam ya mur bai taba shudewa ba bihi ga shi dan adam yawmun wani irin wuni fazi'u min tsananin firgiti wani kaka fasuri fa fazi'a man fi samawati wal ardi illa man sha Allah amar bal sa'atu mawduhum wa sa'atu adaha amar alaihi mafi dasi ga dan adam min yumin tsakanin irin ranar rashin lafiyar mutuwa Tunda da kake a rayuwarka ba za ka taɓa ɗan ɗan ruguni mafi ɗaci ba irin ranar da za ka mutu ko kuwa astikam shi ne rashin min fa ƙala inni saki ni ba ni da lafiya ko kuwa ya sa mutuwa tana da azzau ɗaci wato dandano kuma ɗanɗanon ta ba mai daɗi ba sannan tana da asakar maye wajen asakar rasul mauti kullu nafsin za'iqatul maut to idan ka tsallake wannan kuma akwai wani bala'in ba khurujin nasi fitar mutane min al-ajdasi daga cikin kaburbura ba'asan saboda tashin alkiyama kuma ashaddu alaihi ya fi tsanani akan dan adam min yawmin himami daga ranar rashin lafiyar mutuwa kuma wa yau mai hashiri ranar tashin alkiyama a fuza'u shi ne mafi firgitin minhu daga ranar rashin lafiyar mutuwa haula wadan tsoro idan shakkar sama'u idan sama ta daddare ma'al gamani tare da jiragen wa yau mata shakkaku sama'u wani nuzulul mala'ikatu yanzila wama al-makhluq babu wani abin halitta illa kafa fasiya don tsoro kaukun wani irin tsoro idan wa kafal khala'iku idan halittu suka tsaya bil maqami a bagirin da ake hisabi wa kan min zalimin so da yawa wanda yake ainihin wato a azzalimi ya kusa ake nisantar da shi daga rahamar Allah ko zalilan yana kaskantacci na haka a kasa yi kusi subhanallazi asara bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil min a kasa shine mafi nisa to yi kusa sai a nisantar da mutum daga rahamar Allah zalilan yana tsantsantace idan ma kila idan aka ce aina zawul asami ina ma abuta zalafai suke wamtazul yawma wa kam min hakim so da wanda ya hukunci ciyaman ne gwamna ne shugaban kasa ne dan majalisa ne yuqtallu ana ko ana masa ainihin wato hukumi an san hukumi yayi a kama hannun mutum a hada da sa a daure yu'tallu ana masa ainihin wato kunkumi unfan yana abin kyama unfan yana abin kyama wa mazlumin shi kuma wanda aka zalunta yushaddidu yana mai tsanantawa bil sami da ƙara shigar da ƙara a wurin Allah husuma sai yake to ai Allah subhanahu Ta'ala ma rana kaza ya kwada min mari sai yake sa mari ai rana kaza ya kwace min kudi ai yushaddidu wanda aka zalunta shi kuma ya tsananta yanzu suka tsari wajen kusuma da ƙara shigar da ƙarake ƙarake a gaban Allah da ya rana kaza ma ya mun kaza wallahi ba ina ba rai al-yawma tujza kullu nafsin bima ba. la zulma al-yawma wa shakhsin da mutumin da kana ya kasance fi duniya a wannan duniyan ashirin kaskantacce ake gani to bi tilka al a wancan wuni na al-qiyama yu'zanu sai a masa izini fil kalami wajen magana a gaban Allah Allah ya ce abu buɗa abu buɗa zo kai ne me faru ko kuwa wa mar'in da mutumin da fari ya zama tofi duniya a duniyan adimin marashi ba shi da komai to yi sai a zaunar da shi manzilan masauki na annujbi zaɓaɓɓun mutane alkirama masu karanci malam yake wa afu wallahi afuwan Allah fa ausau ita ce mafi yaro kullu shay'in kowane irin abu an fahimta ai me yasa aka ba shi wannan matsayi wa mar sara fi dunya adiman yubawwa manzilan najibul kiran saboda wa afu wallahi abuwan Allah ausau ita ce mafi yalwa kullu shay'in kowane irin abu walau da afu ba dan afuwan Allah ba dumna da mun dawama fil garami a cikin biyan ainihin wato tara ta halittar ne mana idan aka ce ka biya ladan ido kawai da aka yi masa nawa za ka biya ido kawai a ce sai ka biya tarar ido da aka yi masa eh ba shi yasa ban gani ya dauki a ta wahala a tafi america a tafi ingila a tafi da za a je a duniya wanda yake cewa a ci gabarin da ganin bai ga dama ba ko da ka ba za ka gani ba ko wa nas'aluhu muna roƙon shi Allah as-salamata lafiya wan najata da kuma zira ta'ala Allah Allah ya daukaka saboda shine khallaqul alam wanda ya halicci halittun duniya gaba kida harfun nun ko ilahul la ilaha siwahu wajrun azimul afi hayyun dhul hanani karimun saqidun darr dahimun ra'ufun bil bariyati dhum tinani wajiduhu bi ikhlasi wa juhdi anasirun min ahli zamani وأحمده وأنزله بوسعي وشكري بالضمير وباللسان بداء أني وإني كثير الإسماعات في الميدان قليل الاستقامة بل وإني لم تنص في طلب الأماني وأقنيت الحياة ولم أصنها ومنت إلى ومنت إلى مجامعة الكيان ولم أرى ما صنعت لدى الصبايا ولم أرى ما صنعت لدى الصبايا وذبت إلى بقالة والتواني إليه أتوب من ذنبي وجهلي وعندي ilayya a tuhu min dambe wa jahale wa amdin sun masaka ifin ma'ani ko wata tafini wa talmisi wa sabbi wa isra'afi wa ilin ina ne allah ubangiji ne la'ila siwa babu wani abun bauta da gaskiya an bashi shi ba wuturin allah shi kaɗai shi ne wutu wa shafa'i azimul afi allah mai girman afuwa ne hayyun kuma mai rayuwa ta dindindin. zulhanani ma'abucin rahama da tausayi ya ya haya kudu kitaba wa atina na hukuma wa hananan min wa zakatan wa kana karimun Allah mai karanci ne satirun mai sitirce a firin bawa ne ko kuwa yanzu wani kana ganin shi da malam malam ya fito yanzu zara ido ana girmama shi eh, babba billahi lazi banda Allah satirun ne ko asikiru ne ya yi wasu abubuwa ya lallaɓe su ba wanda ya sani sai an tafi can da in yi abu aka buɗe shi in kun haɗe da shi ba za mu kuma sa hanya ba barun Allah ma abucin kyautatawa ne rahimun Allah mai tausayi ne ra'ufun Allah mai rangwame ne zumtina ne Allah ma abucin baiwa ne bilbari ya taga talikai wa shiduhu ina kaɗe ta Allah ku bi ikhlasi da ikhlasi na wa juhudi da kokari na ana shiriru ni ne ainihin wato ni ba ashira ne min ahalin zamani daga ainihin wato mutanen zamani wannan tawadu'u ne kamar yadda mai nuna ya tilka hadani cewa wallahi law alimun qabiha sarirati la aba salama alayya man yarqani wal a'radu anni wa mallu suhbati wala bu'tu ba'da karamatin bimi bi ne. wa ahmaduhu ina gode ma Allah wa amjiduhu ina girmama shi bal huwa qur'anun majid bi wus'in da gwargwado wa shukuri da kuma godiya ta bit zamiri da zuciya ta azami zuciya wa bil lisani da kuma harshe na wa as'aluhu ina roƙon Allah da yadda sa'anni gare ni Allah ya dada ni wa inni ni dinnan fa in da kasirul ismi ni mai yawan zunubi ne asin sannan mai sako ne ni fil majani a cikin ainihin wato shekaru na yarinta wanda suka kama da hauka za ga duk saurayi da san matsala kan shi duk saurayi cikin kaso ɗari to kaso tamanin sai ka sami su da dan wani ciwon hauka wala ka ce kowa sani za ka duk abin da yake na shirme ne za ka ga saurayi ne zai je kula idan ka ga a gari wani ya hau mashin yana gudu yana fitsarin kare to za ka ga saurayi ne ba za ka taɓa ganin dacci da ɗan shekara tamanin ba ya hau mashin yana gudu ana ba ba yana yaya zai yi ba zai yi wa inda kwallo da yan shekara tamanin ne kenan za an daina ta gani ba wasu mace kuru su danyen hauka kalil istiqamati ni mai karancin tsayawa ne akan sunar annabi bal ba ma haka ba wa ne ni dinnan an fahimta yi zallamtun nasa na zalunci rai fi talabil amani a cikin neman ta gura ke na duniya wa aflaitul hayata na karar da rayuwa ko walam asunha ban tsare ta ba wa milku sai na karkata ila mujama'ati zuwa ga jima'i da alkiyani su ne ainihin wato yahu bayi kenan walam ara ban gama sana'atu abinda na aikata ba ladun su baya tun lokacin yarinta wa zuktu sai na karkata kawai ilil matsalati zuwa ga banna wacce wani da kuma ainihin wato jinkirin tuba to ilaihi zuwa ga Allah kadai a tuba na tuba min zambi daga na, wa jahali da kuma jahilcin da rai wa amdi da ganganci na sun makatsa'i sannan sai kuskure na fil ma'ani a cikin ma'anar abin da Allah ya saukar wata kasiri da takaitawa ta wa talbisi da cakuɗa wadda ne wa ƙarya da gaskiya wala talbisul haqa ya ahlul kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa safi da kuma wutata wa man yarghabu an millati ibrahim illa wa israfi da kuma bannata wallazina an anfaqu lam yusrifu banna wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wa khal'i da kuma zarewa ta wa fakhla'ana alayka innaka bil wadi al muqaddas lil inani gara ga mata aikin alheri mun faɗa a nan gurin maka ce doki yana da linzami ko jaki yana da ragama rakumi yana da akala an manta ne ana gani da haka da ala idan mutum suna da kauye dan dinga bullawa kauye bala bai da an kawo shayin nan ne a dan dinga bullawa kauye domin gaskiyar magana a bariki ba a jin hausa ana gane an fahimta ya a bariki ba a jin hausa yadda ya kamata to wannan shi ne sai har sa'ad عليك من الأمور بما يؤدي إلى يهدي إلى سبل السلامة إلى سبل السلامة والخلاص وما تبدو النجاة به وشيكا إذا ما يسرى من الزوج الرساسي وخذ بالحق كي تبدو الجواب وقول يوم يؤخذ بالنواصي وليس ينال عفو الله إلا بإتمام الفرائض والقصاص ولست تنال فضل الله إلا تطهير النفوس من المآسي وإن تذكرهم بالأمر تفلي وإلا لا فما لك من سياسي وإن تكن من الخيرات تنجو وإن تعلم فما لك من مناسي وذب والدين بكل رزق وجود بالسعي وبالتماسي وإسلام الأمور وطول سلك ونسر للأدان والأقاصي ما لم يتي عليك إنا مك أمرني بما ذا أبنا ليؤدي زي كيكا ila silki zuwa ga shiga annizamin tsarin nan ma alkawafi tare da ainihin wato keɓantattun mutane an gani talaka shi ne shiga ko don me yake faɗa a suratul jinni ma salaka kun me mai shigar da ku wuta ko kuwa yasfa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi umirta ina maka umarni ko umirta an umarci ka min ulumi daga cikin ilmin maka bima masu yi hade ga abin da sannu zai shiryar da kai ila subulis salamati zuwa ga tafarkin tsira wal khalasi da kuma kubuta wama ina maka umarni da abin nan da ma ismu Musulun ne mai ma'anan allahi da abin nan da tarju kake fatan annajata ka samu tsira bihi da shi wa shi kankana mai gaugawa idan ma yasqa idan aka shayar min zobin rasasi daga ainihin wato narkakkiyar dalma magana da ta imam awa da haka akan ce a rasa shi ma narkakkiyar dalma da sabi daga nan ne suke kiran bula suke masa a rasa wa kus ka yi riko bil haƙƙi da gaskiya kai domin ta ji jawaba ka samu ka samu ba da jawabi gaban Allah wa faudan sannan ka samu babban rabo yau ma. wunin nan da yi ukazu ake riko bin nawafi da gashin gaban kai ko yau ma yi ukazu bin nawafi wani agdab ma bin dabbatin illa huwa akidun mai ina su yake haɗin da rabbi ala siratul mustaqim an fahimta ne na nasfa an bin nasiya walaita bai kasance ba yunalu ana samun afuwan lahi afuwan Allah illa sai da bi itimamul fara'il cika farallai wal qisasi da kuma yin qisasi wanda ya kashe wani a kamo da aka walasta to kai mai sauraron karatu ko kai mai karatu baka kasance ba za ka samu fadlillahi falalan Allah illa sai da sai fa bai da kusa sai ka karkace rayuwar kamar da ma'asi daga kafan Allah wa in tafirik idan ka zagi yadan hannunka bil amri da ainihin wato umarnin nan na shari'a tuflih sai ka samu babban rabo duniya da lahira wa'illa in ko ba haka ba to fa malaka min siyasi ka da wanda zai kare ka min siyasi ko wa in tuktir idan ka yawaita min alkhairati aikin alheri tanju sai ka tsira wa'yan in ta'adil in kuma ka karkace fa malaka min manasi ka da ainihin wato ainihin wato tsira manafi ka da ainihin wato gurin tsira an gani baka da tsira mun ce kalmar adalu karma ce ardadu takan ɗauki adalci da kuma kishiyar mai adalci wannan kawai musa ummatin ya aduna mai bil haqqi wa bihi mai ya aje da shi suke yin adalci Shi ne sanya abu inda ya dace a kai sannan ya kan ɗauki kishiyar haka sun mallami na kafa rubu rabbihim karkacewa Shi ne wa in ta'adil in ka karkace kabar hanya mai kyau to kuma laka min manasi baka da wanda zai tsare ka wa bin na ka riƙe kyautata ma iyaye bi kulli rizqin da dukkan kyautatawa wa juri da ba su kyauta duk da ami ta hanyar ba su abinci wa bil masu ta hanyar ba su riguna wa islamil umuri da kuma gyara al'amara wa qawli sirrin kuma ka riƙe faɗar gaskiya wa naskin da yin nasiha lil adani ga wanda ke kusa da kai ko yudiniha alayhin da min jalabibihinna wani aqasi da kuma wanda ke nesa da kai ka yi nasiha da na kusa da nawa na nesa ana ganiya ina ba ta an fahimta sai mai harful mai وأصل الهدم من أن تظهر وتمسي قلبك نادما من كل ما دي أهم الأمر أن تقو أهم الأمر أن تقو كل هين وربك أن تحمل حالات غادي وأن تعتد بالتقليد رشدا وتتبروه بإطاف الإرادي عليك أخي أنت أعتاد رشدا فإن الرشد من خير اعتيادي ودع أنت الذي يقوي ويرضي لكي لا تذبهم بقرة بيادي دعي الدنيا مودتها هلاك ويرسل الهزن والسماد وقد بالليل حد النفس والطرود هموم الدهر أو فقد البيادي دعي التعويم في الليل واشرد دعي التعويم في الليل واشرد أن الأنين مهبوب الزمادي فإن الغافلين ذوي الثواني مثالهم أبائر في الفرادي فإن اللائبين ذوي الجباوة نظائرهم للبحر في البياد وأنا معوية بعد وقت kira wa asalin hazmi asalin ɗauraniya, niyya ko an ha shi ne kawaye gari ka yi hantsi wata mutsi kuma ka yi yammaci faƙalbuka zuciyarka ya kasance na dumin yana mai nadama min kulle mari daga dukkan abin da ya wuce mana kyau a hammun amri mafi muhimmancin al'amari an tafi ka kasance kulla hinin kowane lokaci wa rabbuka ubangijinka radin yana mai yadda an ka gare ka fil halata a cikin halaye sannan mafi muhimmancin al'amari shine wa an ta'ata da ka musanya ko duk da khali'i ta hanyar cakuɗa aiki mara kyau ya koma rushidan ya zama shirya idan kai haka ka tafura da sanda za ka farin ciki yau ma ranar da ida'atul alƙirafi ake ninnin karanci al-qiraf shine ne man yi ƙuri da laha. ƙararren hasana ko ko alaika ina mafi umarni ukai ya kai dan uwana an da ka musanya aiki mara kyau da mai kyau rushidan a matsayin shirya fa'in inna rushida kaga ita shari'a min khairi itiyari ita ce mafi alherin musanya ko kuwa wada ka bari an ka gare ka allazi yuwi abin nan da zai halakar da kai an ba ma a nan gawa ya batar da kawai yurgi ya halakar da kai tunda kalman gawa ta kan bace bata ko sannan ta kan dauki mai halaka wal najmi ila hawa ma dalla sahibukum to tunda aka ce ma dalla bai bace ba to kalman gawa sai ya dauki alhalaku an gane amma tsakanin gawa da halaku akwai talazu duk mutumin da ya bata su ya alaka duk kuma wanda ga ya alaka sai da ya bata sannan ya halaka ko kuwa da haka wada ka bari an ka gare ka allazi yubi abin nan da zai batar da kai ko wa yurdi sannan ya yi ya halakar da kai wa an inna sa'ata atiyatun ko akadu ukfiha litujza kullu nafsin ko فلا تصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتبدا فيك عليك likai domin kada likai domin kada lasil bi an kada kai kama da bakarar yadi wato sanuwa wato ah, bakarar saniya al-yadi mai kiwo a cikin fadama ko kwan ba an bambita <clears throat> da duniya ka bar duniya ha san duniya waje ala bainakum mawadda halakun halaka ne wa yurisu tulul husni yana gadar da tsawon bakin ciki war timadi da kuma kuna zuciya wa kus khairuku ya ya hada kudur kitaba da kuma ku billahi da daddare ka riƙi hazzan nafsu rabban nan nare wa tsurul ka kori an gane humumar dahari himmumin nan na zamani ko ka ce humumar dahari bakin cikin nan na zamani au faƙadil bayani ko rashin salalla rashin fara shine kuɗi to ka tashi da daddare in kana ibada in Allah ya duk wata himma da zamani yake da ta ka kore ta in ma ba ka da kuɗi ne za ka kore damuwa ta rashin kuɗi ko kuwa in Allah ya kara ce ka dinga tashi kana wani an ce dinga ibada ya ce na shi waje ga ma an tallana a masallaci ma yake kwana amma bai da naira ɗari uku ne ba za ka tun daga nan da ma a masallaci yake kwana bai da naira ɗari uku hmm? daɗe ta'awima ka bar bacci lere da daddare wa shirik man kalfa wanko ka kori mahabuba abin so algimadi mai rintsewa an al'ainihi daga idanun ƙashi ne barci ba ina lagafi ne kaga masu rabkana daga a shari'ar Allah zawai tawani ma'abuta jinkiri akan aikin alheri ko walatan ya to misali kuma masailin su a baɗin raƙuma ne filfiradi a cikin fadama ba inda gafili na kaga masu la'ibi na masu wasa da addini zawal gabawa ma'abuta wuta na za'iru wato daidai suke da ma dabbobi filfiya da a cikin rukuki an san rukuki eh ba san rukuki ba inda yake da bishiyoyi masu mugun duwa a cikin dajin da ba kowa yake shiga ba shi ake ce ma rukuki eh turkuki kuwa ne a hausa kano ka san ta kusa kano duk barazana ya fi yawa hmm? harfin ne ai تفرق الدنيا اجتماع ولو كانت مفارقة المساء وهل من مات نرجو أن نراه وما بعد المنون من استماع فراق فاصل ونوم شطول هذا النقى بعد الإناء ألا إن المنون لها خطوب وشغل لا يلبس للوداء وكل أخوة لا بد يوما يدلك إلى عين السباب وأخبار وأزواج وآل وإن قال الوصال إلى انقطاع فإن متاع الدنيا قليل وما الناس بحب القماص قليل نقه لوافديه وما يجني القليل من المتائب وصار قليل هارجا عسيرا وكان يموت إلا بالقراء وكان يموت إلا بالقراء هو ومسكنه أين دون كيف تشبع بين أنياب السباب لكل تفرق الدنيا دكا وتربوا لذائي الدنيا اجتماع إذا أعلم أخوة عدوى ولو كانت كودا كوتا كسنتي مفارقة المساعي rabuwa ke ta sari in tsara da takobi kuwa ita ce koda ko rabuwa ce ta yaki in aka rabu inda rabuwa ce ta duniya to akwai wani za a iya haɗuwa ba haka ba ne amma wa ma wahal man mata amma yanzu wanda ya mutu narju muna tsoron an na rahu magan shi to wa ma ministi ma'i ko kaɗan fa babu haɗuwa ba an da manuni bayan an mutu babu yadda za a yi wai a mutu a haɗu ba zai taɓa yi ba an gani firaƙun saboda ita rabuwa ce an gani fasilin mai nisa an gani ko firaƙun ita rabuwa ce fasilin mai rarraba fasil ko? fasilin mai rarraba wanawan ɗin eh. sannan mai tafiya ce shuɗulun mai nisa wa ɗaya eh, shuɗulun mai nisa wa haihatan liqa haihata haihata limatu anukum wa haihatan liqa haduwa ya nisanta ba'ad al-qina'i bayan mutum ya shiga likafan ba'ad al-qina'i bayan mutum ya shiga likafan ala ku saurara innal mununa lalle mutuwa da haqudun tana da manya-manyan al'amura wa shugulu tana da wani irin shagalin da layu labbisu ba a yin ai layu labbisu ba ta yin jira an fahimta ai lil wada idan ban kwana mutuwa za ta zo ɗaukar ka a ce to a ɗan jira sai su wani da wani sun zo su tukunna ya ɗan sa da su sannan sai ta ɗauke ta aina tana da wani irin shigalin da layu da bisu ba ta jira lil wada idan a yi ban kwana ba ta yi wa uku, ukuwatin dukkan wata 'yan uwantaka da babu makawa ta yanki yawon a wannan rana da haka yudalluka za a shigar da kai an gani ila idis sibai zuwa ga hannun kuraye maka eh eh eh, eh? gaba'i dabku shi ma dai ma'ana eh shi ne hannun kuraye a gaba'i kirki an gani wa akhbabin an gane na ku kaya sa ko halibu to shine ne wa ahbabi da masoya wa azwaji da mata ko wa azwajin ta dangi dangi na abubuwa dan da ma ai zon wa kullu shay'in khalaqana min wa ali da iyalai wa in talal wasal ko da tsayuwa wa in talal wasal ko da saduwa ya tsawaita ilan ita yana zuwa ga yankewa fa inna mata a duniya na kai bari ku jama fa jin daɗin duniyan nan namu kalilin ɗan kaɗan ne amma wa bajin nasu mutane sun kuɗa fi hubbi a cikin san al'isa'i shine akushi mutane sun kuɗa a cikin san kwanukan abinci shine al'isa'i wani yana so dan zai ci abinci a ajiye maka teburin abinci sai ka ce mai wajen goma sha takwas shi kaɗai ko kalilun nafuhu shi kalilun nafku dan kadan din ma kalilun nafku wato amfanin sa dan kadan ne lil wajibi ga wanda ma ya samu ko kuwa wanda ma ya samu amfanin dan kadan ne al qalilun min al mata'i dan kadan kuma wanda ake jin dadi da abu aiwa ma yi baya baya ainihin wato isuwa ko kuwa abu ne zaka ji dadin sa amma dan kadan ne an kawo maka abinci mugun daɗi kana jin yunwa amma loma ɗaya ne da ka zama sai ka dawo ka ci gaba da lalace baki kana kana zazzafi to alqalilun min almasa'i dan kadan wanda ake jin dadin da shi ma wa bai didi baya baya isuwa wasara sai ya kasance kaliluha dan kadan din ma wanda ake jin dadi harijan mai kunci ne wa ma da ala alaikum fi dini asilan mai wahala ne alal kafirina eh a'a على الكافرين أسيرا بارك الله فيكم سورة البقرة وكان يوما على الكافرين أسيرا من وهلا وكاد shi dan kaɗan ɗin ya yi kusa ya huki shi kaɗan ɗin ma illa da atun illa da wa maskaluhu wajen zaman dan kadan din ku wanda kantum fi masakin alladhina balu maskal shi dan kadan din na duniya to maskaluhu wajen zaman sa arinun rukuki ne ai mun faɗa mun ce rukuki shine inda yake da bishiyoyi masu yawa masu duhun da ba kowa ke shiga ba ko to shi dan kadan din ma na duniya ba wa maskaluhu inda yake ba na dan kadan din arinun rukuki ne duna kaifi sai ka wuce dajin da yake akwai zakoki ana gane kuwa eh arino rukuki ne dan kadan din inda ya zauna dajin da yake to maskalu wajen zaman dan kadan din arino arino rukuki ne duna kai daji ne wanda yake akwai zaki a ciki sai ka wuce ka kita ta dajin kafin ka je gurin sannan idan ka samu ka bige zakin da ke kan hanyar wannan dajin da za ka tafi za ka je ka tarar da wani zaki a can ta shabbasa shi ɗan kaɗan ɗin ya yi bai na an yabi su baje tsakanin haƙorin zaki kuma sai ka kashe wancan zaki sannan ka buɗe bakin shi ka ɗauko <laughs> shi wa ɗan kaɗan zaki yake ana gane wa eh an gane kuwa har fulbe <laughs> eh halin duniya a to me ake samu na duniya da sauki jin daɗin duniya ka lura da kyau duk abin da ya fi daɗi a duniya ya fi matsala mutanen da da ba su cika cin irin abincin da muke ciwon sai suka fi mutanen yanzu daɗi inda ka wani ka taso shi kabari ka faɗa mai wata cikin zai ce zanta ba taɓa ka taɓa jin labarin ta saboda irin abincin da mutane ke mu'amala da shi yanzu shi bai mu'amala da shi irin yanayin yadda suke tattakawa a ƙasa su tafi kai ba haka kake mai ko kuwa da daga nan zuwa can a mota saboda ka gwargwadon yadda rayuwa ta ƙara sauki gwargwadon yadda matsala ke ƙaru ko kuwa inda ba ana shan banka ba ba tana da matsala ba ba ana shan AC ba ba akwai matsala ba eh to shine yanzu ka gane ka ce me yake so ya yanzu ka gane shi jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne sannan gashi da kunci gashi da wahala ya kusa ma ya ke ɗan kaɗan ɗin ba a samun shi ta hanyar tunƙasa saboda inda ɗan kaɗan ɗin yake rukuɗi ne sannan daji ne a hanyar inda za ka je ka samu ɗan kaɗan ɗin akwai zaki sai kun yi rigima da shi ka bige shi sannan inda za ka je ka ɗauko ɗan kaɗan ɗin sai ka je ka tarar da wani zaki shi ma sai ka kashe shi don abin da za ka ɗauko yana cikin baki ne <laughs> ko ma mai <laughs> kowa ne hmm? ko kuwa harful gaini ولم يخلقوا فيها سوى من ليس للآيات ساجي ولم يحرص لجمع المال فيها وإذ النفس إلا كل ساجي وإنا للنفيس من المآلي يقول نعم بلغت إلى المساجي ألا بلنا سرور لدار الدنيا وليس لمنكها ديب المساقي إذا بلغ المراد أولا وإنسا أنا هدار بالدرب الدماغي ومهما نال معمولا وما لم تولى واضمحل مع البلاغي ككسر قد تعدمها فتاه وعيد بناء والانسباق كقصر شيدة قصدا قدادا إذا سرج بنا إلى الفراغ أقول وقد رأيت ملوك عصري ذئابا ذالئات بل زيادي رياستهم رياستهم أدلتهم بهيرس ألا لا يبدو ألا لا يبدو إلا كل صا إلا كل باجي walam yutlub babu wanda zai nemi uluwal qadari wato daukakan daraja fiha a cikin wannan duniyar akan ce alqadaru da ma'anan addaraja kuma qadarullaha ba yadda ba wani kita wa man qaddara Allah duk duniya ba wannan lalacin wai wa man qaddara Allah a babi nawa na qaddara ita ayar ba ma magana qaddara ta alqadaru da ma'anan addarajatu wata azimu wata shirifu. wadda karimu wadda bijiru ana fadar haka ana wa an fahimta yi sannan alƙadaru da ma'anan akta da yi kukuntatawa Allah ya basu ɗaurin kaliman ya sha'u alƙadaru da ma'anan mai ɗayan attakaliru ƙaddara abu wa in min shi'in illa inda na wa ma nunazziluhu illa bi kulli shay'in inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar siwa si wanda bai kasance ba siwa Fati wanda mallaita bai kasance ba sabi yana karkatuwa don saurari lil ayati ga ayoyin Allah shine zai haka walam ya haris babu wanda zai yi kwaɗayi jam'il mali ga tara dukiya ta kowane hali fiha a cikin wannan duniyar wa izzin nafsi da kuma buwayan nan na illa kullu tsagi sai dukkan ainihin wato mai tsagi ko tsaga sai dukkan mai wuce gona da iri inna lamma fagal ma'u amalna kun tujjariya wa inna la kuda mun samu annafisa zababun abubuwa sai yasa akwai kira ana laqad ja'akum min anfusikum ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum da haka annafis shine abin da yake da tsada min al-ma'ali na girma ya ƙulu mutum yakan ce na'am tabbas ƙada balaktu ilil mazagi na kai zuwa ga kamna maza ba kun karanta a nawa ajiyar madagar ne ajiyar ala ku saurara ne eh? a ciki ok to ina zuwa bari sai mun samu gaba tukun na ala ku saurara ku sai ce mai ku saurara bal la surura babu farin ciki fa bidar duniya ga wannan gidan na duniya walaisa ko kaɗan bai kasance ba akwai mai ibul masaji daɗin tamnawa da mulki ha ga wannan mulkin da duniya idan balagal murad idan mutum ya kai manufar abin da yake nema ular na ɗaukaka wa izan da buwaya to ala huddahu zamani fi ainihin wato wai goshi biddar biddimaki da dukan kwanyarsa ko kuwa ba kana ta neman ka zama shugaban ƙasa ba to da ka yanzu idan ka zama shugaban ƙasa ba ya zama idan balagal murad ba idan mutum ya kai wato makwarar abin da yake nema ulan na ɗaukaka wa izzar da kuma buwa to ana hudda zamanin sai ya waigo ka wata waiguwa zamani ne maka dole ka sauka yi biddar bai da mage da dukan wata kila kana gama ta tafi da kai kuri ko kuwa yanzu an fara lissafa a ingilar rediyo yanzu saura shi kwana dubu ɗaya da wani abu wanda suke kan mulki su sauka saura kwana dubu ɗaya da wani abu wanda suke kai su sauka sanuwa ta ƙari aikinmu ne kawai ba a abin nan sai an mutu ba fansho ba gara tuki ba albashi ya za ba wanda ya fi ya kore don ba aikata kuwa muke aiki ko kuwa yawa ba albashi haka za ka tara ara da ke ce yawa in ka kore mu anan sai mu tafi wani wurin maka wa ma'amma duk yadda nala mutum ya samu ma'amulan abin da yake kauna wa malam da dukiya ko tawalla sai ya juya baya wajma Allah sai ya kakkare ma'albalari tare da kaiwa makura gurin kakkarewa ka kasirin kamar fada ne ƙarta haddama wanda ya rushe hafa ta hussein sasannin fada bu'ai da bina'ihi ana gama gini an gane dama mun akan yi tasiri ba don a mai da abu ɗan ƙare wani lokaci akan yi tasiri don in kusanto da kai zuwa gare an gane bu'aid bina'ihi bayan gama ginin ana gama ginin kenan wal insibagi da kuma yi masa rini shine tsanci kamar fada ce ana gama gina ta ana mata rini kawai sai ta kai ka kasirin kamar fada ne shi da aka ɗaukaka ko dama minti aina ma ta kuno da dukkan wani wata wadakun tafi burojin ban kadda sai ta kari in idadan kakkarewa idan sarar bina'u idan gini ya kai da faraji zuwa gama wa idan faranta idan ka gama أقول ina فدا ina cewa وقد aiki na ملوك muluka asali masu mulkin zamanina إن الإنسان innal واتو كورا wato kuraye ne مزنا تانيسو wato mazinata ko ainihin wato bi'aban kuraye ne su dariya fi. masu cizo bal ba ma wannan ba ziyarabi masu yawan jima'i ne su wato mazanata ne riyasatuhum shugabancin su adallatuhum ita ce tabbatar da su bi hirsin da kwadayi ala ku saurara layabi babu wanda zai nemi wato mulki illa kullu babin sai mutumin da yake ainihin wato azzalimi an fahimta ai inda a ƙa'ida ta musulunci ba a nema wannan kaga an buga wasa, ana ta takara ana ku zaɓe ni yanki waye-waye duk da lura suke kawa amma asali ya kamata dole zai shugabanci al'umma ne ya jira al'umma ce ittifaqi ta cewa ne shi ya kamata ya zama shugaban to shine wannan idan aka yi wannan sai manzo Allah ya ce wa in ka za a ce ka amma kai ka zo ka kinkima kace ka ji ka gani to sai Allah ya kyale ka da kuma abin da yake faruwa kenan wani ya rubuta ya ce yancin jama'a mulkin jama'a waye-waye kuma ƙarya ne in kuka zaɓe shi haƙƙin jama'a da yancin jama'a sai an yi jan ido da koren ido sannan zai fito ko kwa sai mai harfin fako a uku salumin malamata ƙas da gairi wa umari da a fi bisira fi makonin kullum asalin musabba wa amurin kullum balin filafi idan ashe mulkin kansu yana aulan a da hibikar nasu min gawafi وأما إن نظرت إلى تقاه ولم تلقي أثر الأفافي فلا تقتربن له رشادا وقد أردن هداه إلى الفيافي وقد أردن منه هداه إلى الفيافي وقد أثرت إدارة الرزايا وقد أولى بمنته التجافي ولم لا أبذل الإنصاف مني وشيري سوف ينظر ذي التلافي ولم لا أنزم الأبيات مني وأبلغ طاعتي في الانتصاف بير الولاة إن نفعت ذاتي أناس عندهم رأي المصافي biyar sallat in na fa'ad wa sati suwaya biyar sallat in na fa'ad wa sati suwaya wale sari wale sari to malam yace karka ga ina tara gargazan mutane ni ban taɓo kaina ba to bari in tabo kaina kai ko kuwa ce a uku sadu yanzu zan nufi ƙas da gari numfatar wani na bilmana mata da zargi kullum ina ta faɗa na ce masu mulki na ce kana so a uku sadu yanzu zan ta nufin ƙasgare in nufi wani na zulma na mutu da zargi wa umri bayan nima kai na tawara wa za a ta riga ta ainihin wato tozar ta fi hubbis sarata a cikin son kuɗi ba shi wani ake ce ma kuɗi sarfu canji ko in kana neman canji ka ce a inda ka shi ne a tabyiru ka bani wannan baka wannan wa ƙauli ni kuma magana ta kulluhu dukkansa asalin zuma ne musaffa ta ɗarce ko don me yake faɗa da jannatin da tuhu ilal muttaquna fiha mimmi wa anharun mimmin eh? wa anharun min asalin wa ƙauli kulluhu asalin zuma ne musaffa ta ɗarce kun ga mun ce daga cikin amfanin wannan karatun kenan zai koya ma ɗalibai karatun lugha wa amri kulluhu al'amari na gaba ke ɗin sabarin salatu sabanin zahiri yadda ka ganna a zahiri to a goyon ba haka bane idan ashi umru'un idan mutum ya rayu na haulan shekara hamsin to alai <clears throat> ina umarni gare shi bi kaffi nafsin da ya kame kansa min gawafi daga karkacewa wa amma in nazarta amma idan ka kalli mutum kakan la ila tuqahu zuwa ga tsoron Allah shi wa lam tara ba ka gane ba a a fasa alaman kamewa mutum ya shekara ba ka ga alaman zai kame ba to fala tastahibanna kada ka zaunar da lahu ga shi wannan mutumin rashadan shiya kada ka zaunar da ta wannan mutum zai shi wa kada aradat haƙiƙa ya <clears throat> wa kada aradat hudawa shi shiriyarsa ta daga ta bujiri ila min alfiyafi zuwa ga kungurmin daji akan ce alfiyafi da ma'anan sahara dama sahara ai kungurmin daji ne ko gara sun razaya wato hare-haren nan na musibu gara ko lau yaji na manja al'aumi au ba gara su an wuce kalan lawan lau ilayin to gara sun razaya hare-haren nan na musibu wa kada asarar su haɗiƙa ta tsare ana gani ya don me yake cewa wani su imuna ta'ama ala hubbihi wa min wa yatiman timan min Ko asira asir shi ne wanda aka tsare to wa qad asarar ta tsare shi ita ce garatul lazaya wato kawo hare-haren nan na musu an fahimta yi wa qad auda haƙiƙa ta halakar da shi shi ne at-tajafi nisattan aikin ƙwarewa kada auda haƙiƙa ta halakar da bai munnin karfin sa walimla malam yace don me la abdul insafa ni balan watsa adalci wa al insaf masa masail na tilafu